ɗari da saba'in al-yaminu wan niyyatu wat ta'wilu to dai rantsuwa niyan wannan rantsuwan din mai aucan sama ne al-yaminu wan niyyatu wat تأويل أثماني بعضو كنسيم بكو في نسيم إيشي وكلامه رنقوا عند مجنسة والقرآن والمصحف دكان أونار رواني إذا أقسم المكلف كيف سبحان الله تنزل كفاني ذنبي قال المصنف وإن قال أردت وثقت بالله إن أصرني أنت ناقم سدى الله نارا سيد الله ذات أكو وثقت نارا زيت أكو وثقت ناقم سدى ثم ابتدأ ثم ابتدأت للأفاق la'afa'alanna sannan na tashi daga bana ta sai na aikata bayyana sai a bashi da addininsa sai a bashi ta shi zuwa ga addininsa sai ka ji tsoron Allah in haka kake nufi je kai da Allah idza qala al-musannifu billahi la af'alanna aw la af'altu wallahi bazan yi ba wallahi sai na yi ولما قيل له لزمتك كو اليمين بذلك قال واتاكام كدين ون قال لم أقصد الحليفة بارا أن كان في آه آه وإنما أردت بقولي بالله وثقت نكين في نا جمسود الله أو a بالله na yi riƙo da Allah a rayuwana sun masta a masta'anafat sun masta a masta'anaftul kalama sannan na fara magana bi ƙauli da afa'alunar aula afa'alu wa kullu wa kullum a kullum ko kila kullun de, kana kallon wani eh ban ji ba o wakila lidini yau na ɗauka ko sai na ɗauka wakila su biyu wakila lidinihi wasu dika wa qabala qawlihi wa qubila qawluhu bila yamini fil fatwa wal qadha أن أطاع الصائب في اللغوي في اللغوي في اليمين إلى ما قلنا أقل لغو اليمين لغو اليمين الشين قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته maganganun mutum ne a gidansa ya tafi kan ce kalla wallahi bala wa bala wallahi to sana ke ce an yafi mutum